الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زامو شغبا إذا متسايا cikin suratu Fatir wanda mun yi magana akan faɗin Allah maɗaukakin sarki kuma auratna alkitaba alladhi nasafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah dhalika huwa al-fadlu kabir aya ta talatin da wato biyu a cikin wannan sura wanda kuma mun dan tabo wani abu da ya shafi bayani akan abin da ya shafi suwaye eh, zalimun li da kuma muktasid da kuma sabiqun bil khairat duk da yake akwai maganganu suna nan da yawa amma duka maganganun malaman suna kusa da juna ne duk kowa yana kusantarwa ne gwargwada abin da yake ganin zai ba da ma'ana shi yasa malam shaukani ya dan tsawaita a nan kuma abin da ya kawo yana da muhimmanci don zai ba mu haske akan me ake yin nan yana cewa wa qad ikhtalafa salafu fi tafsir as-sabiq wal muktasid magabata sun yi sabani akan bayanin menene as-sabiq waye as-sabiq waye al-muktasid Allah ya ce fa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muktasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah to ikrima da qatada da dhahab wannan duka wato asalin tabi'ai ne suke cewa inna al muktasid wanda ake kiran shi muktasid shine mumini mai saban Allah shine al-muktasid inji su wasabiqu kuma shine at-taqiyyu mai tsoron Allah madaukakin sarki mujahid kuma ya faɗa kan tafsirin ayar yake cewa fa minhum zalimun li nafsihi zalimun li nafsihi sune ashabul mash'ama ma'ana waɗanda suke masu laifi abin zargi wa minhum mubtasidun ay ashabul maimana dan gefen dama wa minhum sabiqun bil khairat sabiquna minan nasi kullihim yace dukkanin su gaba daya sai kuma mubarid yace al muktasid <clears throat> huwa alladhi yu'ta ad-dunya yu'ti ad-dunya hatta hawa al-akhirah wannan mujahid yake al mubarid yake cewa muktasib shine wanda yake ba duniya haƙƙinta ya ba lahira haƙƙinta ma'ana yana kiyaye duniya da lahira wa qala al-hasan hasan al-basri yace Al-Zalimu shine alladhi tarajjaha sayyi'atu ala hasanati Al-Zalim shine wanda munana ayyukansa suka rinjayi kyawawansa wal muktasid shine wanda kyawawan ayyukansu suka yi daidai da munana wasabiqu kuma wanda kyawawan ayyukansa suka rinjayi munanan ayyukansa muqatil kuma shine ibnu ayyan yake cewa ibnu sulaiman yace adh li nafsihi sune ashabul kaba'ir min ahli tauhid ma'ana wasu aikata manyan laifuka kamar yadda muka faɗa jiya cewa Allah adh li nafsihi mai aikata saban Allah wal muktasib wanda bai aikata kabira ba wasabiqu wanda kuma ya zama ne yin tsere cikin kyawawan ayyuka nahas kuma ya yace zalim shine ma abocin kaba'ir al wanda bai cancanci aljanna ba ma'ana ayyukansa na lada ba su kai su shigar da shi aljanna ba munana ayyukansa kuma ba su kai a sashi a wuta ba wannan shine yake tsaka-tsaki muktasi da haka duka maganganun malaman za ka ga suna kusa da juna abinda suke nunawa don haka ya ce fatakunu jannatu adin ya na halin ladina sabakul khairati la gai don haka aljanna na ƙarshen su ne za su shiga aljanna tunda kowa da na farkon da na tsakiyar an faɗi ah, ah, rauninsa to sai aka ce na ƙarshen da Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al-fadlul kabir jannatu abini. sai suke cewa na ƙarshen su ne za su shiga aljanna amma zance mafi rinjaye dukkan su yan aljanna ne da mai zalunta kansa da dukkan su za su shiga aljanna wannan shine zance mafi rinjaye a wajen malamai wasu kuma sun tafi akan cewa wato zalimun li nafsihi shine kamar sahal ibn abdullahi Tusturi, tunda shi malami ne sai ya ce malamai su ne as-sabiqu wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah kaga yayi san wal muktasid yace al muta'allim mai neman ilimi wa zalimu li nafsihi jahili to shi ya fito da abin ta hanyar ma'ana bibiko wajen ilimi da haka malamai su ne sabiqun bil khairat amma kuma aka duba za ga wani malamin ba zai ga ya fada cikin kuma waɗanda suke jahil abin nan na ƙarshen ba zalimun li nafsi a duk malamin da ya zama ba mai tsoron Allah ba ne bai kiyaye dokokin Allah cikin abin da ya sani kaga wani ya zama zalimun li nafsi shi yasa ba dole a ce dan maganar da wani ya faɗa ta zama ita ce wato za a dogara akan ta ba wani malami kuma ya koma ta ya dube shi ta bangaren ibada musamman ambatan Allah shine wato zunnunin masani tunda shi sufi ne yace wato zalimun li nafsihi yace shine wanda yake ambatan Allah da harshen shi kadai ma'ana bai kai zuciya ba wal muktasi shine wanda yake ambatan Allah da zuciyarsa kadai ya ce wasabiku shine wanda kwata-kwata bai mantawa da Allah yana ambatan shi da harshen shi da zuciyarsa kuma bai mantawa da shi wasu suka ce azzalimu li nafsihi wato azzalimu shine alladhi yuhibbu Allah min ajli dunya wanda yake kaunar Allah amma saboda neman duniya wal muktasid wanda yake kaunar Allah dan neman lahira wasabiqu kuma shine wanda ya sauke duk wannan haƙƙin shi dai yana kaunar Allah ne dan Allah din ba ai dan wani abu ba almin waɗannan maganganu ne da yawa da suka shafi abin da ake nufi zalimun li nafsihi wanda ya zama bai cika haƙƙin da Allah ya daura masa an gane azzalimu li nafsihi wanda bai cika haƙƙin Allah da ya daura masa almuktasidu wanda ya takaita akan abin da ya zama na wajibi ne baya tsari akan abin da yake na wajibi ko yana sakaci da nafilfili as-sabiqu bil khairat wanda yake yin aikin wajibi sannan kuma yake ƙari da ayyuka na nafila kuma la shakka cewa ya fi su alkhairi duk wanda zai kiyaye wajibai salloli guda biyar sannan ya wuce ka da yin nafilfili kai ba ka yi lalle wannan ya fi ka alkhairi to amma dukkan su Allah yake cewa da yace wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah zalika huwa al fadlul kabir Allah yace jannatu adnin yadkhulunaha Allah yace yadkhulunaha wannan wawun din ta jama'a ce ta kunshe su dukkan su da zalimun li nafsihi da muktasid da kuma sabiq yadkhulunaha dukkan su za su shiga saboda haka ta dukkan su ne inda wannan yayi sakaci ne ya bar abin da Allah maɗaukakin sarki wajabta masa yayi sakaci amma bai nuna kuma wai ya kafirce ni wani ya zalunci kansa ne to Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin mafificin bangaren su ne as-sabiquna bil khairat masu tserewa da ayyuka na alkhairi Allah ya sanya mu cikin su na'am sai Allah ya ce jannatu ya ya ya ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة دار المقامة دار, الم... دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يكفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائق خَسَائِفَةِ الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا Allah maɗaukakin sarki ya faɗi sakamakon waɗannan bayi nasa ya ce jannatu adinin lallai za su shiga aljanna wacce take wato ta ni'ima an ce jannatu adinin aljanna wacce take ba ta da ma'ana lokacin ƙarewa shine jannatu adinin ya dukuluna ha wanda za su shige ka gaba ɗaya yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a za a musu ado cikin wannan aljanna min asawira za a sa musu warwaro kaga yanzu kaga namiji da warwaro a duniya kaga ya sa kayan mata ko to amma a cikin aljanna ma'ana za a musu ado da wannan warwaro din shine yuhallawna at-ta'liya shine mutun yayi ado da ma'ana ko warwaro ko zobe da dai makamantansu to wannan a cikin aljanna za a musu ado min asawira min zahabin na zinari da haka shi zinari haramun ne namiji ya sa a duniya ma'ana sawa na amfani amma zai iya mallakansa amma ya saka <clears throat> wannan bai halatta ba amma dai ya mallake shi ma'ana ya ajiye shi ko saboda kasuwa ko wani abu wannan ya halatta amma dai ya saka shi wannan bai halatta ba amma mace za ta iya mallaka kuma za ta iya sakawa saboda su mata ba su cika sai da wannan namiji kuwa <clears throat> bai bukatar wannan adam Allah ya riga ya mishi ado da bai bukatar sai ya sake kawata kansa amma mace ce take bukatar sai ta kawata kanta to sai Allah ya ce yu'allawna fiha za a sanya musu wato asalin kayan ado cikin aljanna min asawira na daga warwaro din nan min zahabin na daga zinari wa lu'lu'a da kuma lu'lu'u wa libasuhum fiha hari. kuma tufafinsu a cikin aljanna shine alhari alhari wani yadi ne da yake da santsi wanda aka haramta ma wato asalin maza amfani da shi wannan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta shi ga maza na wannan al'umma amma dai mata ya halatta su yi amfani da shi amma namiji haramun ne amfani da shi don haka a ranar tashin alkiyama za a sanya musu shine tufafinsu Allah ya ce wa kullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura haka nan aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak yani istabrak din shine nau'i ne na alharir nau'i ne na alharir wanda yake da kauri Da wannan shi ake kira alharir shine tufafin suran da za su shiga aljanna Allah ya sanya mu cikin su wa qalu lokacin da suka shiga aljanna abinda za su dinga cewa suna godiya ne ga Allah za su ce alhamdulillah mun gode ma Allah alladhi azhaba anna alhazan wanda ya tafiyar mana da bakin ciki wata qira'ar alladhi azhaba anna alhuzun akwai alhazan akwai alhuzun Ah, mafi rinjayen malamai sun karanta shi alhazan wani kuma ya karanta shi alhuznu ma'ana za su faɗi wannan zancen ne lokacin da suka samu kansu cikin aljanna kuma ba wannan kawai na wannan surar ba haka nan wa qalu alhamdulillahi sadaka na wa'adahu. Allah ya cika mana alkawarin da ya mana haka za su faɗa wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin karshe abinda da zasu yi kenan na godiya ga Allah in sun shiga aljanna sai alhamdulillahi rabbil alamin da haka daga cewa abin da zasu faɗa ce wanda ya tafiyar mana da bakin ciki wani irin bakin ciki <clears throat> wasu malamai suka ce bakin cikin mutuwa dan duk wanda yake duniyar nan yana damuwa da mutuwa mutuwa ce damuwar shi ya zai yi hana kanshi mutuwa ko in an yi mutuwa kuma bakin ciki ne damuwa ne to an shiga aljanna ba mutuwa ya tafiyar musu da wannan bakin cikin da aka ba tunanin mutuwa ikrima ya ce a'a shi kuma a wajensa ya ce bakin cikin laifuffuka da zunubai da kuma tsoron kar mutum ya yi aiki Allah ya ƙi karba don ka shiga aljanna ai ba aiki ba maganar kuma zunubi da wani abu don haka wannan damuwar Allah ya yaye ma ita alƙasim shi kuma ya ce a'a bakin ciki na wani ni'ima da tsoron me zai biyo baya kagan kana duniya duk abin da kake ciki fa kana gudun wata rana zai iya kaucewa to amma ka shiga aljanna fa babu wannan to Allah ya tabiyar musu da wannan bakin cikin wasu ka ce a'a bakin ciki na tsoron wahalhalu na tashin alkiyama domin ka riga ka shiga aljanna kuma baka tunanin baya ai baka tunanin cewa wani damuwa zai zo ya shiga gabanka alkalbi ya ce baƙin cikin abin da yake damunsu na cikin al'amarin tashin alƙiyama domin a yanzu in dai mumini ne na ƙwarai yana cike da damuwa da ƙunci yana cike da damuwa da ƙunci damuwa da ƙunci na me zai je samun tashin alƙiyama in dai mumini ne na ƙwarai yanzu duk wanda daga cikinmu in dai yana da imani na ƙwarai in ya mutu damuwarsa me zai samu a gaba to amma ya riga ya shiga aljanna ba kaga wannan damuwar ta kawo da haka shine allazi azhaba anna alhazan to muna iya cewa duk wannan abubuwan da suka faɗa ya shiga cikin bakin cikin da Allah ya yi musu da haka ba sabani bane malaman suka yi kowa yana kawo abin da zai shiga karkashin abin da ake nufi da bakin ciki an ce dukkan su bakin ciki ne yayi ma'ana mutuwa bakin tsoron mutuwa bakin ciki ne ma'ana tsoron gushewar ni'ima bakin ciki ne damuwa ne dukkan su in ka ga maganganun duka ɗaya ne sai dai wata magana kawai da wato Sa'id ibn Jubair tabi'i ya faɗa ita ce ta dan sha bamban da wannan waɗannan maganganun yace shine baƙin cikin abin da mutum zai ci a duniya na talauci da fatara in ka shiga aljanna baka tsoron talauci baka tsoron zaka wayi gari ba abin da za ka riya da shi to shi sa'id ibn jubair ya kawo wannan almajira abdullahi dan abbas da haka tsoron cewa yau fa yana tsoron ya koma gida dan ba abin da za a sha ruwa da shi babu aljanna to wannan bakin cikin ya kau wannan ji sa'id ibn jubair wasu ka ce a'a damuwar rayuwa na yau da gobe to amma dai abin nufi shine dai duk wani damuwa na bakin ciki na duniya da wani damuwa da zai damu bawa ya shiga ciki domin duk wanda ya shiga cikin aljanna to bakin cikin shi ya kare Allah madaukakin sarki ya ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun da haka babu tsoro ba bakin ciki ma ma'anar babu tsoro shine ba sa tsoron abin nan nan gaba zai kare amma in dai a duniya ne kake da wani abu kana tsoron nan gaba abin nan zai iya yankewa in dai a cikin rayuwar duniyar nan ne duk inda ka kai kuwa idan misali mai kuɗi ne babban mai kuɗi yana tsoron nan gaba fa wasu za su zo su fi shi to amma aljanna babu wannan aljanna daidai aikinka ne daidai matsayin da za a baka kuma bai karewa bai yankewa bai katsewa domin Allah ya ce ukuluha da'imun wa duha abincin aljanna na dindindin ne da kuma inuwar aljanna ba sa yankewa la maqtu'atin wala mamnu'a duk abin da ke cikin aljanna bai yankewa kuma ba a hana ma wani saboda haka abu ne wanda yake Allah ya shimfiɗa shi ga bayinsa na ƙwarai Allah ya sanya mu a ciki suka ce allazi azhaba annal huzn ko annal hazan alhamdu wa qala alhamdulillahi allazi azhaba annal hazan la yamassuna fiha nasabun ko inna rabbana ghafurun shakur lalle mahalicin mu mai yawan gafara ne kuma abin agode masa ne ba wai shi din bane mai godiya shi abin a gode masa ne da wannan ni'imar da ya mana sannan suka ce Allabi alladhi ahallana daral muqama min fadlihi wanda ya tsugunar da mu ma'ana ya ajiye mu a gidan wato muqama in an ce al muqam duniya laysa daru muqam duniya ba gidan zama bane ba gidan tsayuwa bane gida ne da mutum ya zo zai fita to amma aljanna ita ce darul muqam ita ce inda mutum ya je ya zauna dindindin kenan ba fita a ciki da haka suna godiya ga Allah wanda ya tsugunar da mu wato wannan darul muqamati wannan gida na zama har abada babu mutum ya tashi ya ce ai zafi ya yawa a garin nan ba kasuwanci an yi rikici an kona kasuwa bari ya koma Kano kasuwancin shi ya ƙara ƙaruwa ko daga maiduguri zafin rikici da waye ya kada shi ya koma wani waje yayi gaba ita aljanna babu wannan abin da ke cikin ta ba a kaurace masa kuma da haka ba a tashi a sake neman wani abu a gaba wannan kuma falala ce daga Allah duk wanda ya shiga aljanna falala ce ba wai yawan aikin sa ba domin yawan aikin ba bai sai kai shi wannan matsayin ba in amma kai ma ka auna kaga aikin ka kaga matsayin da Allah zai ajiye ka ka san cewa aikinka bai kai wannan matsayin ba aiki ne salloli ne guda biyar da azumi da aikin hajji da wanda yayi wani ma bai koma ga Allah ba zai yi wannan ba to kaga ayyukan zaka gan ka tattara su zaka ga ba su da yawa to amma kyauta ta Allah da baiwa ta sa ga sa muminai sai kaga Allah ya musu falala sai kaga aikin kaɗan ne amma kuma lada yana nan mai yawa suka ce to daɗin wannan gida na tsayuwa na dindindin da ba a fita a cikinsa la ya masu na fi na sabon a wannan gida na aljanna ba a gajiya kaga a duniya ai akwai gajiya za ka yi aiki ka yi aiki ka ci ka gaji ka ji kana bukatan ka huta ka zo ka kwanta ka yi bacci ko to aljanna babu gajiya balle ka je ka yi bacci ba gajiya la ya masu na fi ha na sabon wala yamassuna fiha lugu babu wahala babu tsanani babu gajiyawa a cikin aljanna la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lugu to wannan shine halin yan aljanna a cikin aljanna mu'minai kenan da muke fatan Allah ya sanya mu cikin su to alqur'ani a koda yaushe salon shi shine yakan ambaci abin da yake na ni'ima ne sai ambaci abin da yake na azaba ne wannan ba dan komai ba sai dan yi abin da ake cewa compare and contrast ka gwada ka auna ka ga wanne ne ya fi dacewa ka ɗauka. wannan shi ake kira muqabala a cikin ilimin balaga akan kawo abu guda biyu da suka sha bamban dan a nuna abin nan dinsu yanzu ko kasuwa ce ka je idan ka je siyan waya za a nuna ma a ce akwai product guda biyu me yasa ake nuna ma guda biyu dan ka duba mene wanda yafi kyau ka ɗauka. to shine Allah yake nuna mana yanzu ga yan aljanna ga abin da Allah ya musu tanadi to ga kuma yan wuta da haka a ƙarshe abin da ake so a nuna mana Allah ya shimfiɗa mana su don haka wanne mutum ya zaɓa ya zaɓi na ƙwarai ɗin ne ko ya zaɓi na banza kuma wannan hanya ce ta alƙur'ani bayan an ambaci muminai a ambaci kafirai an ambaci wuta a ambaci aljanna sai Allah ya ce walladina kafaru waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyin Allah da annabawan Allah lahum naru jahannama su ba gidan aljanna bane da su wutar jahannama ce Allah ya musu tanadinta Allah ya tsare mu la yuqda alaihim ma'ana ba za a gama da su a cikin wutar ba ma'ana babu ranan fita a cikin ta. babu ranan da za a ce an rage musu azabar wannan wuta wannan fa bayan an ceci waɗanda za a ceta kenan ya zama wanda suka rage ‘yan wuta ne zalla domin akwai waɗanda za su je su yi transit a cikin wuta Allah ya tsare mu da transit a wuta kun san transit ko shi ne an ɗauke ka za a kai ka wani gari idan aka je sai a tsaya a tasha saboda garin ya yi nisa sai an jira wata mota ta zo ta kai ka sai a ma juye yadda direbobi suke yi to wanda za a musu juye a cikin wuta Allah ya tsare mu daga wannan juye mana sai ayyukansu ba za su kai su aljanna tsura ba da ma ra'amar Allah ba ta shafe su ba da haka da aka ɗebe su wuta za a fara kai su idan aka tsarkake su aka cire musu zunubansu da kurakuransu aka wanke su da wutan nan to sai a ba su transit sai su shiga aljanna to akwai bayan an gama yan transit an cire su gaba ɗaya ya zama duk wanda suke wuta masu dawama ne a cikinta wanda la yuqba alaihi fa yamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sauwaka musu azaba ba dan Allah ya ce kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyaruqu azab. wa ya'tihim maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa ya'tihi maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit la yamutu fiha wa la yahya kullum azaba je ninkin azaba azabar yau ta ta jiya ta gobe ta ta yau haka ne abin da ya dinga ci gaba babu iyaka ba makura don haka Allah ya ce la yuqda alaihim fayamutu ba za a musu hukuncin da za su mutu ba wala yukhaffafu anhum min ha kuma ba za a sauwaka musu daga azabarta ba to Allah ya ce kadhalika najzi kullu kafur dukkanin mai ce ma Allah madaukakin sarki wanda yake karyata ayoyin Allah da manzannin Allah to irin haka ne muke mishi sakamako ashe kuwa aikin mutum yana jawo masa daidai da sakamakon abin da zai samu domin aljaza'u min jinsil amal ana ma mutum sakayya ne daidai da aikinsa wanda ya aiki na kwarai zai samu kyakkyawan sakamako Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha idan kyakkyawa ce kuma Allah ya ce hal jaza'u li ihsani illa al ihsan man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha haka duk wanda ya kyakkyawa yayi kansa zai samu kyakkyawan sakamako man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu saboda haka la yukhaffafu anhum min azabi haka zalika najzi kullu kafur to sai Allah ya ce wal hal kuwa suna cikin wutan nan me suke yi yastarihuna fiha suna kururuwa suna ihu a cikin wutan nan saboda azabar Allah da ke cikin wutan nan za su dinga kururuwa suna ihu shine yastarihuna fiha ay yarfa'una aswatahum suna daga muryarsu suna ihu suna kururuwa suna neman ceto za su dinga cewa rabbana yanzu ne suka san da Allah za su dinga cewa ya Allah mahalicin mu akhrijna na'malu salihan ghayra alladhi kunna na'mal ka fitar da mu a wutan nan za mu yi kyakkyawan aiki sabanin aikin da da muke aikatawa to amma in sun shiga ba ba za su fito ba domin kuwa Allah cikin saninsa wanda ya gangame komai ya san cewa ko da sun fito za su sake komawa da shi yasa Allah ba zai ba su wannan damar ba Allah ba zai ba su wannan damar ba domin Allah ya ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun inda za a dawo da su duniya din to za su sake komawa irin wancan aikin ba haka fir'auna yayi ba lokacin da ya ma annabi Musa alƙawari ya ce ya Musa da ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il yace ya kai Musa ka roƙan mana mahalicinka Allah in ya yaye mana waɗannan abubuwan da muke fama da su muke wahala da su zamu kyale banu isra'ila zamu rabu da su ka tafi da su me Allah yace da Allah ya yaye musu Allah yace falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu idahum yankutun sai abin ya karu da haka aka kafirai suke Allah kuma ya san da haka shi yasa Allah ya ce ba za a fitar da su ba domin lauruddu la'adu inda za a mayar da su duniya za su sake komawa cikin wannan kafirci wa innahum lakadibun to shi yasa Allah zai ce musu ba za a mayar da su ba za su dinga cewa za mu yi aiki ba irin wannan aikin da muka yi mummuna ba to amsar da za a basu shine za Allah zai ce awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara shin ba muraya raya ku ba mun muku uzuri har wato ya kai uzurin duk mai daukan hankali mai daukan tunani zai iya daukan tunani a iyaka uzurin da aka bashi amma ba ku dauka ba waja'akumun nadir kuma mai gadi ya zo muku waye mai gargadin da suka ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo muku in haka ne nan, mushrikan maka ake ma magana domin su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu wasu suka ce a'a annabir din alqur'ani domin shine yazo da gargadi din wasu suka ce a'a annabir shine furfura duk wanda kanshi ya kai furfura ya san cewa alamar mutuwa ta zo ko daga kai ya fara fari ya fara nuna cewa an kusa tafiya wannan shine nabir din mai gargadi wasu malamai suka ce a'a tsananin zazzabi ne dan Allah ya daura ma mutum domin zazzabi alama ne na cewa mutum yana iya tafiya mafi yawanci zaka ga waɗanda suke rasuwa ta hanyar rashin lafiya suna samun irin wannan matsanancin zazzabi da haka shine mai gargadin amma almuhim Allah madaukakin sarki dai ya tsawaita rayuwarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai duk mutumin da Allah ya kai rayuwar shi ta kai shekara 60 to lallai Allah ya masa uzuri mutum ya kai shekara 60 bai tuba ba to ba da wani uzuri kuma a wajen Allah haka duk wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa ya kai wannan lokacin kuma mai gargadi ya zo masa to ai ku mai gargadi ya riga ya zo muku sawa'un an ce alqur'anin ne ko an ce fulfulat ce ko an ce mai duk dai wannan abin ya zo musu amma ba su wa'astu ba to za a ce musu fadhuqu ku dandana wannan azaba kuma dandanawa ba yana nufin a duniya an ce mutai dandana ba ai ba na kadan ne ko kaman fatan ne nasu kuntan ne ba wai dandana bane na dan lokaci a bashi a'a ana nufin ku ji zafin azaban nan shine ma'anar fadhuqu amma a harshen Hausa ne muke cewa dandana an ce an dandana masa azaba ma'ana an an gasa masa azaba shine faruqu famali zalimina min nasir lalle azzalimai wanda suka zalunci kansu suka saba ma Allah suka kiba da gaskiya da manzanninsa suka karyata ayoyinsa ba su da wani wanda zai taimake su a gaban Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce inna Allaha alimu ghaibis samawati wal ard lalle Allah shine masanin abin da yake cikin samai da kasai na gaibi na koye da ba wanda ya sani sai shi hmm. innahu alimun bi zati sudur daga cikin gaibin da Allah yake sani shine masanin wanda abubuwan da suke cikin kiraza ma'ana duk abin da ke cikin zuciyar bawa Allah ya sani la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur abinda ido ya boye zukata suka boye Allah ya sani shi yasa Allah zai dinga bada labarin abinda zukata za su faɗa kuma suke faɗan haka din misali Allah ya bai wa manzo sallallahu alaihi wasallam labarin munafikai abinda za su faɗa kuma suka faɗa haka Allah ya ce ah, sayaqulu as-sufaha'u minan nas ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha cewa wawaye daga cikin mutane za su dinga cewa me yasa kuka bar al-qibla ku kuma haka suka zo suka faɗa din kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sai bayan Allah ya saukar mushi da ayar su suka zo suka faɗi wannan magana da haka suna faɗan magana kafin su faɗi magana Allah ya san me za su faɗa haka Allah ba abin da yake buyan masa a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi umara ta farko kenan shekara ta shida daga hijira aka yi abin da aka samu matsala kafiran maka suka katange shi suka hana shi shiga maka aka yi sulhul hudaybiya daman munafikai sun ce su ba za su fita ba dan suna ganin lallai wannan mutumin kawai zai kai su ne a kashe su a maka to me Allah madaukakin sarki ya bamu labarin su a cikin suratul fati Allah ya bada labari cewa za su dinga cewa menene ƴaƴayenmu shagalatna sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana kaga abin bai faru ba amma da yazo aka saukar da ayar domin an saukar da suran ne bayan an yi wannan sulhun zai koma madina yana zuwa madina ko ne ya shiga masallaci sai ga ah, munafukai suna zuwa jama'a tawaga tawaga kowa zai zo ya ce wallahi ya Allah damuwa 'ya'ya ne ta hana ni binka kuma Allah ya ba shi labari sai ya qulu lakal mukhallafuna min al-a'rab surar ta sauka a Hudaybiya maka kafin a dawo Madina abinda za su faɗa Allah ya gaya mishi yana zuwa kuwa sai suka fara gaya masa kenan ashe Allah ya sa abin da ke cikin zukatan bayi ba abin da yake koyan ma Allah shi yasa ƙarya ba ta da rana ko mutum ya ɓoye wani abu a zuciyar shi dinga bayyana wani abu wannan duka shirme ne domin duk abin da zaka yi Allah ya san abin da ke cikin zuciyarka haka duk abin da ka faɗa ka faɗe shi da zuciya guda ɗaya kuma mutum ya zamanto mai tsare gaskiya domin mutum ya ɓoye ma Allah ya sani shi yasa ɗaya daga cikin muminai wanda ba su tafi yakin tabuka ba wato shine Ka'ab Ibnu malik radiyallahu anhu lokacin da aka zo ana ta bada uzuri munafikai na ta bada uzuri manzo Allah ya ce ku tashi ku tafi za a nema muku gafara lokacin da yazo yace ni da nazo na zauna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abinda nace nace wallahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya hana ni fita ina cikin walwala da wadata da ban ma taba samun irin ta ba amma na san cewa inda zan yi nemi uzuri kamar yanda munafikan nan suka nemi uzuri na san da zan ba da uzurin da di ya fi nasu kuma na san za ka karɓa amma na san Allah zai baka labari saboda haka ni gaskiya ta na faɗa ba abin da ya hana ni fita manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tashi ka tafi har sai Allah ya hukunci akan kuma gaskiyar ai ta amfane shi tunda daga ƙarshe Allah ya saukar da aya ta yabo a gare shi da tsarkake shi wanda har zuwa tashi alkiyama ana karanta wannan aya وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم Allah ya musu tuba yace shi a duniya bayan shigan shi musulunci bai san akwai wani abu da ya fi mishi wannan abin da Allah ya masa ba me ya kai masa ga wannan abin gaskiya to haka dole mu zamanto masu gaskiya wallahi kakka kalli mutum ka ce kana tsoron wani wannan nan ba abin da zai iya rage ma ba abin da zai kara ba da haka mu zamanto masu gaskiya a cikin zukatanmu duk abin da zaka faɗa ka faɗe shi gaskiya guda ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ce ta tserar da su dan yace ce as-sidqu manjat ita gaskiya mai tserarwa ce duk sanda mutum yayi gaskiya gaskiyar nan sai ta tserar da shi duk kuma sanda mutum yayi ƙarya ƙaryar nan sai ta tozarta shi dole sai ya tozarta saboda haka gaskiya tana tserar da mutum ƙarya tana tozantar da mutum to shi ne Allah maɗaukacin sarki yake ba da labarin abin da ke cikin zukatan bayi to shi Allah nan ya sake bayyana mana kansa ya yace huwal ladhi alakun khala'ifa fil'ar shi Allah nan fa shi ne ya sanya ku kalifofi a cikin ƙasa ma'ana kalifofi waɗannan suna tafiya waɗannan su zo waɗannan su tafi waɗannan su zo yanzu muna nan ba muna zaune cikin mu haka ba al'umman nan haka a irin wannan lokaci yanzu in ka ba mu nan da masu tsawon ma rayuwa kenan in ka ba mu nan da shekara 60 ila sai dai waɗannan a same su sun yi tsawon rayuwa ƴan ƙananan yaran ba wanda zaka same shi kuma wasu sun zo za su mai gurbin Allah ya ce huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard kuma haka ne duniya juye juye ce zaka zo ka gama rayuwarka ka tafi zama a manta an yi wani mutum matukar ba wani alkhairi ka bari a baya da za a dinga tunawa da kai ba yanzu mutane nawa ne suka bar duniya da haka mutane biyu ne ake tunawa da su idan suka bar duniya da wanda ya bar mummuna abu a bayansa da wanda ya bar kyakkyawa waɗannan ba a taɓa mantawa da su yanzu kaga ba za a manta da fir'auna ba duk inda aka yi ba za a manta da fir'auna ba saboda me mummuna abu ya bari a baya sannan kuma ba za a manta da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da annabin Allah ko da annabawan Allah da mabiya annabawa duk sanda kai magana sai kai magana su saboda me saboda kyakkyawan abu suka bari yanzu kana magana kaman masu barin kyawawan ayyuka kaman ilimin hadisi farko wa ake fara tunawa sai a ce bukhari sai a ce muslim ko sai a ce abu dawud ina suke yau suna nan to amma ne yasa ba a manta da su ba saboda sun bar alkhairi a bayansu. saboda haka kai ma dan uwa mai bari a bayanka da za a tuna da kai abin da ya kamata mu dinga tunawa kenan mun yi irin wannan me abin da na bari da in na tafi za a dinga tunawa da cewa ga abin da wane yayi za a dinga tunawa da a masallaci ne a makaranta ne ko wata rijiya ce ko wani aikin alkhairi ne ka kafa shi ko ka gina shi lalle mutum ya tabbatar yayi wata ajiya da za ta zama masa kyakkyawan ambato a bayansa annabi ibrahim ya roƙi Allah irin wannan yace waj'alni lisana sidiqin fil akhirin ya Allah ka sanya min kyakkyawan ambato a bayana yau duk wanda zo yana ambata annabi ibrahim da alkhairi ai ya samu lisana sidiqin ya roƙi Allah kuma Allah ya bashi dan duk kurewa ka kai kurewa ka kai kurewa duka ga annabi ibrahim din da ake koma inda annabawa ne da suka zo bayansa. sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangantakarsa tana karewa zuwa ga isma'il dan annabi ibrahim annabi isa dangantakarsa tana karewa zuwa ga annabi yaqub dan annabi ishaq dan annabi ibrahim saboda haka duka gare shi ake koma saboda haka mutum ya bar wani abu wanda yake na kyakkyawan ambato ne a bayansa ko bayansa za a dinga gani ma'ana ba a ganin zai tsaya ba duk wanda ya gani ma'ana ya ma kyakkyawar addu'a kaga kana samun wani kamisho bayan aikinka ya ƙare ko kuma a'a wani ya ga abin da kai sai shi ma ya ce bari na yi irin abin da wane yi lokacin da yake raye ni ma na yi irin nasa to ka zama man dalla ala khairin man dalla ala falahu mithlu ajli fa'ili duk wanda ya nuni ga alkhairi yana daidai da ladan irin wanda ya wannan alkhairi to Allah ne shine ya samu magada a bayan kasa amma wata rana fa ba ma nan dan kar a ce magada mutun ya ɗauka cewa ba zai bar duniya ba inda za a dawwama a duniya da annaba Allah sun dawama to annaba Allah ba su dawwama ba dan haka ba wanda zai dawama a doron ƙasa kuma rayuwar nan ba komai bace illa shekarunmu wannan dare da ini da muke gani ita ce rayuwar mu. shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa lallai dare da ini suna aiki a kanka don haka kai ma ka yi aiki a kansu e juyawan dare da ini a kanka suke aiki domin za a dinga cewa wane yau ya je kaza yayi waye yayi waye ma'ana su suke aiki su ne rayuwarka ma'ana yake cewa to kai ma ka yi aiki a kansu ce innal laila wan nahari wan nahara ya'malani fika fa'mal fihima kai ma ka yi aiki a kansu domin wucewa suke yi yanzu inin jiya ya riga ya wuce idan wasu ayoyi ne kake so ka karanta ba ka karanta jiya ba sai riga sun wuce aikin jiya an rufe shi sai dai a sa ma a na yau da aka ba wani abin da za a ce saura ne ba za a je a sa shi a cikin na jiya da ba ba ya riga ya wuce sai dai na yau ɗin ka yi sa shi yasa ba a so mutum ya dinga jinkirin aikinsa ya dinga taswifi taswifi shine mutum ya dinga wato nawa ya dinga cewa ai ai zan yi abu kaza ai in lokaci yayi zan yi abu a'a kai lokacin da kake da shi lokacin ka bayan wannan baka da wani lokaci da haka Allah madaukakin sarki ce huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ard faman kafara wanda ya kafirce ma Allah fa alaihi kufruhu sakamakon kafircin kanshi zai koma wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa maqta dan haka kafirai wannan kafircin da suke yi ba abin da zai kare su a wajen mahalicin su sai fushi ma'ana Allah madaukakin sarki zai fusata da su al-maqtu shine al-fushi wala yazidul kafirina kufruhum illa hasara kafircin kafirai ba zai kare su da komai ba sai hasara domin kansu za su yi ma hasara ma'ana kafirci ba za ka cutar da wani da kafircin ka ba wanda ya kafirci kansa ya ma wanda ya imani ma kansa ya ma saboda haka hasara ne zai zamanto a gare su to sai Allah madaukakin sarki ya ce kul ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallama ara'aytum shuraka'akum قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ۖ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا za mu dakata a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yana cewa kul ka gaya musu cewa a ra'aitum shuraka akumul ladina tad'una min dunillah ku gaya mun cewa waɗannan da kuke bauta musu koma bayan Allah madaukakin sarki ababen shirka gumaka wanda ba za su amfanar da kansu ba ballanta su amfanar da wani Allah ya gaya ma annabinsa cewa ka gaya ma kafiran nan ku gaya mun cewa waɗannan mushirkan, wannan ababen shirkan da kuka tara shin za su iya nuna min wani abu da suka yi halitta na sama ko ƙasa akwai babu bal shi din ne aka sassage shi duk masu bauta ma gumaka sun san yaushe aka sassaki gumaka ko masu bauta ma wasu in ma wani ne kake ganin cewa wani waliyi ne ko wani bawa ne na kwarai wani yake neman ceto da shi ko yake neman amma san san da aka haife shi yana ashe akwai lokacin da baya nan ba zai iya amfanar da komai ba kafin a yi shi kuma mutane a wajen wa suke samun ceto kaga a wajen Allah ne saboda haka wanda yake wannan ba kowa yake ba don haka amlahum shirkun fi sama ko suna da wani tarayya ne da suka yi da Allah a cikin halittan sama ko kuma a'a mun ba su wani littafi ne wanda suke rike da shi da yake nuna musu cewa wannan abin da suke a kai gaskiya ne kamar yadda ya zo cikin suratul ahqaf qul fa'tu bi kitabin min qablihi aw atharatin min ilmin ituni bi kitabin min qablihi aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin ku zo min da wani littafi ko wani abu da kuke da shi in kana da wani concrete abu da kake da shi ka kawo na nuna cewa lallai wannan abin da suke akai daidai ne babu saboda haka ba su da wani wato bayyana ba su da wani dalili ko wani hujja akan wannan bauta da suke yi Allah ya ce bal in ya'idu zalimuna ba'dhum ba'dan illa gurura ai al'amarin shine lallai kafirai da azzalimai ba komai suke ba suna ma junansu alkawari ne kawai na yaudara ma'ana duk abin da manya suke yi suna rudan waɗanda suke biyowa bayansu ne abu ne wanda yake bai da haƙiƙa yanzu inda a ce abin nan yana da haƙiƙa da a ce ɗakin Allah da ake zuwa a yi bauta a cikinsa yau da bai zama haka ba ko inda a ce gumakan na akwai wata haƙiƙa a kansa yanzu ina burbushin masu bautan gumakan a wannan wajen a wannan wajen ana da gumaka fiye da 360 yau ina suke kaga ya nuna wannan ba gaskiya bane kuma ba sa ciki saboda haka gaskiya shine Allah mahalicin mu addinin gaskiya shine addinin da Allah ya aiko da annabawa da shi littafin gaskiya shine alqur'ani da ya shafe dukkanin wani littafi da ya gabace shi wannan shine wato tsira shine rabauta shine abin da ya kyautu kowane mumini ya kudirce ya yi imani da shi a cikin zuciyarsa kenan Allah gaskiya ne annabinsa gaskiya ne littafinsa gaskiya ne kuma alkawarin Allah babu sabawa a cikinsa duk abin da ya zama ba Allah ba wannan abu bata ne kuma barna ne don haka ba abin da ya kyautu illa mu ci gaba da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da dugaduganmu akan wannan tafarki Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana juriya ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana kuma wato ƙaunar annabinsa da kuma littafinsa abinda muka faɗa daidai muna da Allah ya ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Eh, eh. a masu tambaya sai goban Allah ya kai mu insha Allah za mu amsa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a cikinta Allah ya ƙara mana aminci fitantunu da suke aukuwa a cikin wasu yankuna na arewacin ƙasar nan musamman yankunan musulmi muna roƙo Allah ya kawo mana ƙarshen su Allah ya maganin su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma wato jami'an tsaron mu ƙwarin gwiwa wajen dakile duk abin da zai zama barna ne duk wanda suke da hannu kuma a cikin wannan abubuwa da ake na cutar da al'umma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fito da su ya tozarta su Allah madaukakin sarki ya karya su Allah ya mayar da makircin su a zuwa gare su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ƙara albarka cikin wannan damuna tamu inda ruwan nan bai kai ba muna ta jin labarai na wasu wajaje ana zuba zafi wasu ƙasashe ko wasu yankuna a cikin ƙasar nan in wani ya ma waya sai ya ce ai su suna cikin wahala da zafi to muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa musu juriya haƙuri kuma su samu ladan abin da suke yi na wannan ibada kuma Allah madaukakin sarki ya kai musu irin wannan ni'ima da ya mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana ƴan kasuwanmu ma'aikatanmu da ɗalibanmu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya musu jagora matafiyanmu Allah ya tsare musu hanyoyinsu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mu magabatanmu marasa mu muna roƙon Allah ya ƙara musu lafiya mu kuma Allah ya ƙare mu da lafiya ina roƙo Allah madaukakin sarki ya amsa mana addu'o'in mu a cikin wannan wata rahama da gafara da Allah madaukakin sarki ya bude su a cikin wannan wata Allah ya lullube mu da su gaba daya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin waɗanda watan nan bai fita face an gafarta musu face an musu rahama face an yanta wuyoyinsu daga wuta muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kyautata mana ƙarshen mu Allahumma a mani alima ataita wa la mu'ti alima mana ata wa la yanfa'u dhal jadd min fi man hadaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma ataita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita innaka wala wa la yuqda 'alayka innahu la yuzzu man 'adaita wa la yadhillu man walayta تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من الخير كله عجل وعجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عجل وعجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الأولى من الجنة يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في هذا المقام المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا معسرا إلا يسرته ولا مذنبا إلا سترت ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك فيها ربا ولنا فيها معافاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين